يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون يا waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa kada ku riƙe abokai daga waɗanda ba muminai ba kuna faɗa musu sirrinku da bayyanannun al'amuranku alhali su ba sa ƙasa a gwiwa wajen yin abin da zai cutar da ku ya ɓata halinku suna burin faruwar duk abin da zai cuce ku, ya wahalar da ku, ƙiyayyarku da gaba da ku sun bayyana a kan harshensu ta hanyar sukar addininku da haɗa ku faɗa da yaɗa sirrinku, abin da zukatansu suka ɓoye na ƙiyayya ya fi haka girma. Mun bayyana muku ayoyi ya komo minai da hujjoji bayyananu na abin da yake amfaninku ne duniya da lahira, in dai kuna hankaltar abin da Ubangijinku ya saukar muku.